Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na safe. Da farko dai kamar ku saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Ba nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Shin na rayuwar zamantakewa an tafi tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak. Daga ƙarshe mu cike shirin namu da shi na Afirka a yau. Da fatan masu ya suka ce tare da mu kuma za su jaɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio Hausa BOH mai watsa shirye shiryen sa daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. amurka ta ce ba za ta yi wa shirin iran da rasha na gina cibiyoyin nukiliya zagon ƙasa ba najeriya kuma ɗan mko abiola ya buƙaci buhari ya bincike mutuwar mahaifinsa sannan dangane da yaƙi a ukraine kuma sojojin rasha sun ce sun wargaza cibiyoyin soji har talatin da bakwai a jiya litinin a cikin ƙasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labaran sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka kan cewa gwamnatin shugaba biden ba za ta yi kafa angulu ga shirin ƙasar rasha na gina wa ƙasar iran ƙarin cibiyoyin nukiliya wanda zai laƙume dala amurka biliyon goma ba kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice yana karto blinken yana faɗar haka ne a lokacin da yake ansa tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin ƙasar amurka a jiya 'yan majalisar dai sun buƙaci gwamnatin biden ta tabbatar masu da cewa takunkuman tattalin arziki da aka ɗora wa ƙasashen iran da rasha za su ci gaba matuƙar rasha ba ta kawo ƙarshen yakin da take yi a ƙasar ukraine ba ko da kuwa amurka ta cimma wata yarjejeniya dangane da shirin nukiliya ƙasar iran nan gaba blinken ya tabbatar da cewa duk wata yarjejeniyar da amurka za ta cimma da iran a nan gaba kan shirinta na makamashin nukiliya ba zai shafi wa'anda aka ɗora wa ƙasar rasha ba. abdul abiola ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi ɗan siyasa da aka ce shine ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 1993 a tarayyar najeriya ya buƙaci shugaba muhammadu buhari ya sa a gudanar da bincike kan mutuwar mahaifinsa jaridar premium time ta najeriya ta nakalto abdul abiola yana faɗar haka a shafinsa na twitter a jiya talata ya kuma ƙara da cewa lokaci ya yi da 'yan najeriya za su fahimci gasken abin da ya faru da mahaifinsa da kuma matarsa kudrat abiola bayan zaben watan yulin shekara ta 1993 gwamnatin soja ƙarƙashin ibrahim babangida ne dai ta soke zaben watan yulin shekara 1993 bayan da abiola ya lashe zaben sannan daga baya ya shelanta kansa a matsayin shugaban ƙasar najeriya a ƙasashen waje Da ƙarshe dai wata gwamnatin soje ƙarƙashin marigayi sani abacha a kama shi ta ɗaure sannan bayan mutuwar abacha da 'yan kwanaki aka ba da labarin mutuwar shi a abiola duk tare da cewa shugaba buhari ya ba wa abiola lamba mafi girma a tare ta najeriya wasu 'ya'yansa har yanzu suna ganin ba yi wa mahaifinsu adalci ba a cikin shirin sanin jami'o'i mafi tasiri a duniya wanda cibiyar times ta amurka ta yi sakamakon ya nuna cewa jami'o'i 27 na ƙasar iran na daga cikin jami'o'i masu tasiri da inganci guda dubu da aka zaɓa a duniya kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto cibiyar times tana cewa ta sanya sharuɗa goma sha bakwai na fidda jami'o'i mafi tasiri a ilimi da suke samarwa a kowace shekara a duniya kuma jami'o'i 27 na ƙasar iran na daga cikinsu cibiyar ta fara wannan aikin ne a shekara ta 2019 har ila yau cibiyar times ta bayyana cewa ta sanya wa'annan sharuɗa ne bisa tsarin ci gaba wanda majalisar ɗinkin duniya ta shirya don zakulo wa'annan jami'o'i a duniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sheikh nabil kawus memba a kwamitin koli na kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ya bayyana cewa duk tare da zagon ƙasa da makirce-makircen ƙasashen yamma musamman a kan ƙungiyoyin gwagwarmaya wa'annan ƙasashe sun kasa cimma manufofinsu na sauya siyasar turjiya ta ƙasar lebanon majiyar Muna juhar musulunci ta iran ta naƙaltar sheikh nabil kawus yana faɗar cewa nasara tana kusa da yardan allah kuma tutar ƙungiyar hezbollah za ta ci gaba da kaɗawa. a ƙasar lebanon ko da kuwa makiya ba sa so da ƙarshe malamin ya kammala da cewa tsaro da zaman lafiya a cikin ƙasar lebanon su ne manya-manyan manufofin ƙungiyar hezbollah a ƙasar kuma za ta ci gaba da kare mutanen kudanci da kuma ƙasar lebanon gaba ɗayanta kamar yadda ta saba kakakin ma'aikatar tsaro ta ƙasar rasha ya bayyana cewa a jiya talata jiragen yakin ƙasar sun kai farmaki kan sansanonin sojoji 39 na ƙasar ukraine inda suka wargaza su kamfanin dillacin labaran irin na ƙasar iran ya nakalto ogur konshankov yana faɗar haka a jawabinsa da ya saba gabatarwa a kowace rana a jiya talata labarin ya kara da cewa sojojin ukraine kimanin 210 ne suka rasa rayukansu a hare-haren jiya a daidai lokacin da ake shiga kwanaki goma sha bakwai kenan da fara yaƙi a ƙasar ukraine rahotanni sun bayyana cewa mutane akalla miliyan uku da dubu ɗari bakwai ne dai aka tabbatar da cewa sun fice daga ƙasar sannan wasu dubu ɗaya da saba'in kuma suka rasa rayukansu rasha dai ta shiga yaƙi a ukraine ne da nufin kwance ɗamarar yaƙi na ƙasar hana ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato da kuma tabbatar da ɓallewan yankunan donbass da ke ƙasar ta ukraine masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin daga tuma labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin na duniyar mu a yau wanda mushaba Adam zai gabatar. Duniyarmu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin Asiya. To a wannan jukan za mu dubi ne akan Falasɗinu da halin da take ciki. musamman ma dai har ɗaukar fansa na bayanan da 'yan gwagwarmaya suka kai a kan wani matsugunin yahudawa 'yan share wuri zauna na ariel za kuma mai dubi a kan martanin da aka rika maidawa a kan haka da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a jiya juma'a wato ranar da ake raya ranar kudus ta duniya wasu falasinawa 'yan gwagwarmaya sun kai hari a kan sojojin mamaya da suke gadin matsugunin yahuda 'yan share wuri zauna bayan da suka kai wannan harin sun janye daga wurin kuma suka koma daga inda suka fito sojojin mamaya sun sanar da cewa sun rufe mashigar yankin salpit da a can ne matsugunnin 'yan share wuri zaunar da aka kai wa harin yakin domin su farauci maharan tashar talbijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta goma sha uku ta ba da labarin cewa maharan su biyu ne kuma sun yi amfani da bindiga samfurin carlo wajen kai harin lamarin da ya sanadiyar kashe mai gadin wajen sun kuma janye daga inda suka kai harin ba tare da an cin masu ba ita ko jaridar bediyo ta haranot ta yi sharhin ta ne da ke cewa hare-haren da falasinawa suka fara kaiwa tun cikin watan maris a yankin bi'ir saba da sauran waɗanda suka biyo baya a kudaira da bani barak da tel aviv zuwa na ranar juma'a a matsugunin 'yan sharori zauna sun yi sanadiyar halakar isra'ilawa goma sha biyar jarida ta ci gaba da cewa maharan suna a sake har yanzu ba a kai ga kama su ba kuma ko da an kama su ma babu abin da zai sauya domin ba su yi asarar komai ba saboda sun yi abin da suke so su yi cikin nasara sharhin jaridar ya ci gaba da cewa hari irin wannan yana ƙarfafa gwiwar falasɗinawa su kwatanta kai irinsa a nan gaba to jim kaɗan bayan da sojojin sahiyoniya suka killace mashigar wato garin silpit an yi taho gama tsakaninsu da samarin falasɗinawa rahotanni sun ce sojojin na 'yan sahiyoniya sun yi amfani da bamabamai na sauti masu ƙarar gaske da hayaki mai sa hawaye da na barkono domin tarwatsa samarin na falasinawa da suke bore a garuruwan iskaka da kuma dayar istiya da suke a gabashin silfit sojojin mamayar sun tsananta bincike da kafa shinge-shinge dukkanin waɗannan matakan dai suna ƙarƙashin bin sawun maharam ne falasɗinawa a wani bayani da sojojin mamayar suka fitar sun bayyana cewa kwamandan soja na yankin tsakiya yahud pok da kwamandan sojan rundunar yankin yammacin kogin jordan na mamaya abi balut da kuma shugaban kungiyar leƙen asirin cikin gida ta shabak da 'yan sanda sun yi nazari a kan yadda aka kai harin a yankin arya'il sakamakon nazarin nasu ya bayyana cewa samarin falasinawa biyu da suka kai harin sun yi amfani da mota su ce ta ƙashin kansu har zuwa daidai wajen da suka kashe mai gadin bugu da ƙari sojojin sun ce sun tura rundunar sojan mamaya da suka fi ƙwarewa wajen keta da masu yi wa karnuka horo da ƙwararrun maharba domin bin sawun maharan da kuma gano su har ila yau bayanin sojojin mamayar ya ce an killace garin sulfit da ke kusa da sansanin yahudawa 'yan shara wuri zauna na arya'il da nan ne aka kai harin ana kuma bincike masu kai da komowa da shiga da fice a wannan wuri sai dai wasu rahotannin na bayan nan su nuna cewa 'yan mamayar sun ce an ƙara samun wani mai gadin ɗaya da ya halaka bayan na farko da hakan ya sa suka zama biyu bugu da ƙari maharan sun kuma yi awon gaba da makamai na sojojin masu gadi da suka kashe. to a tashin farko dai rundunar shuhada'ul aqsa wacce take ƙarƙashin ƙungiyar fata ta falasɗino ta ce ita ce ta kai wannan harin wannan sanarwar da ya ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin gwagwarmaya a cikin falasɗino da wajenta suke ta yin jinjina a kan maharan ƙungiyar hamas ta fitar da nata bayanin ta bakin kakakinta hazim kasim wanda ya bayyana cewa harin yana nuni ne da cewa gwagwarmaya tana ci gaba da bunƙasa a ko'ina musamman a yammacin kogin jordan kuma samarin falasinawa sun ɗaura azama kora 'yan mamaya da matsugudansu na shara wuri zauna ita ma ƙungiyar jihadul islami ta Falasɗinu ta yaba wa samarin na Falasɗinawa da suka kai harin tare da gargaɗin 'yan sahayoniya a kan gaba da hare-hare a kan al'ummar falasɗinu tashen ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da bayani da a ciki ta jinjinawa maharan na ranar juma'a da cewa hakan yana ƙara tabbatar da azamar falasɗinawa wajen fuskantar 'yan mamaya domin kare kawukansu da kuma wurarensu masu tsarki. sanarwar ta kungiyar hezbollah ta kuma ci gaba da cewa samarin falasɗinawa za su ci gaba da yin gwagwarmaya har zuwa lokacin da za a yanto da dukkanin falasɗinu daga mamaya wanda kusa ne ba da jimawa ba da yarda allah tun daga shigowar watan azumin ramadan mai alfarma ne dai 'yan mamaya suka tsananta kai hare-hare kan al'ummar falasɗinu da wuraren su masu tsarki a wannan tsakanin sun kashe gwamman falasinawa kuma masallacin kudus wanda shine na uku a jerin masallatan musulunci bayan na makka da madina ya zama wurin da 'yan sahaniyar suke kai da komowa a cikinsa da ke ta hurminsa an ɗauki kusan mako guda a jere 'yan sahaniyar suna shiga ciki a ƙarƙashin kariyar sojoji da 'yan sanda kuma a duk lokacin da suka shiga a cikin masallacin sai sojojin sun shige gaba wajen watsawa musulmi da suke sallah ko kuma itikafi a cikinsa hayaki mai sa hawaye da tilasta musu fitowa ta kai ma ga sun shiga cikin masallacin inda masu itikafi suke zaune suka tarwatsa su da tilasta musu fitowa daga cikin masallacin duk da cewa dai masu itikafin maza da mata sun koma kowanne cikin wurinsa a fili yake cewa wannan irin cin zarafi da izgidi da wulakanci da yahudawan sahiyoniya suke wa al'ummar falasɗinu ba abu ne da zai wuce halin alun ba ba tare da mayar da martani ba saboda haka abin da ke faruwa yanzu ba komai ba ne illa mai da martani akan ayyukan da 'yan sahiyoniya suke yi wato abin da suka shuka ne suke girba to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abinda aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirinmu na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Masu mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a wannan shiri na musamman a dalilin babbar sallah ko in ce sararlayya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran da Hausa TV muke isar da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar musulmin duniya. Da hakan ne kuma zan koma gefe guda dan kuwa tuni masu sauraron mu sun kimsa malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOH Hausa jamhuriyar musulunci Tehran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar afirka ina nika ma dukkan daukacin musulmin duniya barka da sallah ina roƙon gafara da kowa ina fatan kowa yayi sallah lafiya musamman shugaban wannan shiri Hassan Barka da yan uwan shi abokan arziki yan uwar shi abokan aiki ina kowa fatan alheri ina gaida kowa da kowa Allah ubangiji ya gwada mana baɗi lafiya cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji ya karɓi ibadunmu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Afirka wasu. salamu alaikum sashen Hausa Radio Iran zan yi amfani da wannan dama domin ma yan uwa barka da sallah da farko dai ina gaida Hassan barka ina mai barka da sallah Alhaji Abubakar mai littafai a dogon masallaci agadis ina mai barka da sallah Abdullahi hadi mai sai da littafai a kasuwar gabas ina mai barka da sallah ina gaida shi tutayar a nan a gadas ina gaida alkasum baba liman ahar a nan a gadas ina gaida alkasum a nan a gadas ina gaida ilyas prezi a nan a gadas ina gaida shugaba iliya mai kanti a garkin daura ina gaida sanusi maɗattai a birnin yamai ina gaida isufa maɗattai a birnin yamai ina gaida tasiu unguwar tudu a damagaram ina da abdurrahman abdo kibiya ina da tsoho mai albarka a birnin yamai ina gai da dukkan masu saurare ina musu barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a wannan majuma ta mu wadda take ta gidan rediyon BOH Hausa ina mana fatan alkhairi barkan mu da shan ruwa lafiya ina maka kowa da kowa fatan alkhairi abokanan mu kamar su eh, mutanen damagaran, magaran kamar su mutanen kankero kamar mutanen Kano da mutanen Borno da mutanen Injamena Chad wannan ƙasa da muke tare da wanda suke a saudiya yanzu da wanda kuma suke nan iran ina mana fatan an yi sallah lafiya allah maimaita mana kuma allah ya karbi ibadunmu allah ya maimaita mana ta badin baɗin baɗin mai magana shugaban ƙungiyar asusu mai lau abban jima'a ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci ne a yaran mai albarka mai magana Mansur Ali da sa'a da kebe daga tarayyar Najeriya. Ina son kuma ni dama in bayyana shirya gaishe na na barka da zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Tashin kwanan ina gabatar mai ina da mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka. Baya da haka kuma ya da babban aboki na haɗa mai kwamfuta mai ma ɗashe mai tsada mai ma zai rubala kowa sabuwa birnin kebe An zanga Ladima birnin kebe kuma sani a shawara mai koro. abu mai kara nasiru uban shahada goslo birnin kebbi bayan haka ina gaida tsoho mai albarka a niyami. bayan haka ina gaida isu bararaka bayan haka kuma ina gaida isu madattai bayan haka kuma ina gaida firezi na ra'ayin zuci a garin agaras bayan haka kuma ina gaida adilawal kwani bayan haka ina gaida gaba ɗaya yan uwa musulmi ina musu barka da sallah na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar da mai albarka mai magana Mansur Aliyu na Nasarawa birnin Kebbi daga tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan nika sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amana arziki. Da farko ina gaida Usain lai Omar wanda yake nan Jamhuriyar Nijar. Ina gaida Kaduri Diga ga dan wuranin Warji wanda yake tarayyar Najeriya. Ina gaida Musa Hadaran Asiba, Ina gaida Musi Miji Soja ne tare da kasahu wanda yake bakin likitar dutse da dukkanin masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ya kuta shi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin garam na zambuliyan nija. salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada nija to da waga dama da cewa mu ta mu isa da sakona na gaisuwa na barka da sallah ina gaida jagoran shirin namu mamma a ina mai barka da sallah ina miji soja mai adaidaita sahu barka da sallah ina ma buka roga roga sabon gaisuwa na barka da sallah ina ga wa isu madattai sabon gaisuwa na barka da sallah ina ma tahir m tahir kano najeriya barka da sallah ga sabon gaisuwa ta na barka da sallah zuwa ga dan bare bari wanda ce madan daga ina ma mamman biniya ya kuba awashi na agwa mai fati barka da sallah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya idi mubarak ina ma kowa yanzu ta ban girma ina kowa barka da wannan lokaci mai dimbin albarka da ya riske ubangiji Allah maimaita mana ina gaida shugaban guruf mamman barka alherin Allah ya kai da ya isar ma da kai da iyalinka gabaki daya ma'aikatan gidan radio mai albarka radio iran kowa da kowa ina muku fatan alkhairi da ku da masu sauraron ku na fadin duniya baki ɗin musulmi jinjina ta musamman zuwa gare ka abokina na kaina ina ma fatan alkhairi da fatan kana cikin ƙoshin lafiya alherin allah ya kai isar ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo boh hausa dubun gaisuwa da fatan alkhairi magana samariya haruna idris daga ƙasar libya birnin turkoli ina so a bani dama in gai gaida yan uwa da abokan arziki Allah ya karba mana ina gaida Ibrahim Haruna wanda yake kasar Kamaru ina gaida Maman Gambo wanda yake gidan radio Taketa ina gaida yan group da yan fada na jihar da magaram gabaki daya ina gaida Maman Maryam fada gidan kitso Taketa ina gaida Idi Rogo na Hawa da Hawa wanda yake Bilma garin da Mati dan Kole wanda yake Bilma garin da wanda yake kasar Libya a yanzu birnin Tokoli ina gaida Habu Gwamso Rabe Idi Aminu Ofisa dubun gaisuwa da fatan alheri naku Samariya Haruna Idris daga ƙasar Libya. Na gode. Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tehran Jamfuran Musulunci mai magana Sa'adu Isa Jamfuran Nijar jihar Tawa Lawai ce ɗaya mazauni ƙasar Afirkwas. Ina mu kowa fatan alhairi ina gaida babban yayana Malam Nasiru Isa a ƙasar Afirkwas ina gaida yayana Muhammadu Bakan Mota ƙasar Senegal ina gaida garan ɗina Abuta Muhammadu da ke ƙasar Cote d'Ivoire ina gaida ƙanina Rabu'u da ke ƙasar Cote d'Ivoire ina gaida yayana umaru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida ibrahim nomo da ke kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa da ke kasar burkina faso ina gaida abokina abbas da ke kasar togole ina gaida abokina harashi da ke kasar burkina faso da abokina salu abu da ke kasar senegal ina gaida abokina abdullahi isa da ke kasar gambia ina gaida abokina na Lawali Ibrahim da ke jamhuriyar Nijar gida mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawala wake diya mazauni kasar Afirkos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Hausa iran jamhuriyar Musulunci. Kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas firizi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in isar da saƙon barka da sallah ga 'yan uwa baki ɗaya musulmi na duniya eh, game da wannan shekara da Allah ya kama na game da yi da ibada ta azumi da muka yi da fatan Allah ya karbi ibadar da aka gabatar da Allah ya gafarta mana da farko ina gaida shagora wannan shiri Hassan Barka ina maka barka da sallah da kai da iyalanka da abokan aikin ku baki ɗaya na rediyo Tehran barkan mu da sallah Allah ya maimaita mana ba zan manta da mahaifan nawa ba baban nawa ina mishi barka da sallah akwai mamattawa ina mata barka da sallah kakattawa talatuwa ina mata barka da sallah ba zan manta da malamin nawa malam Hassan Mudir na Zafatul Islam ina mishi barka da sallah shehin namu a sheikh suleiman salahaddin tijjani ina mushi barka da sallah kan malumanmu da suke garin agadas baki da ina musu barka da sallah tama da kuma wani ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma bar hada ku da sheikh dr alkadir mubarak domin gabatar da shirin nan na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa shirin da a cikinsa ne muke kokari wajen bayyana muku abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi al'amura na rayuwa musamman a cikin wannan rayuwa da muke ta zamantakewa da sauran al'umma ba ma sauran al'umma ba da dukkan waɗansu waɗanda suke kewaye da mu tsirrai ne ko kuma dabbobi balle kuma mutane 'yan uwanmu idan masu haro na tare da mu a cikin wannan shiri a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun yi wani tsokaci dangane da ayan da muka bujiro da ita a cikin suratul hujurat inda ubangiji wata ta'ala ya nuna al'amura na bambance bambancen da ke tsakanin al'umma da kuma dalilin sawo waɗannan al'amura na mutane ya kasance akwai al'ummomi daban-daban masu mabambancen halittu da kuma ƙabilu daban-daban waɗanda su Allah duk ya samar da su sannan ubangiji ya ɗauki girmamawarsa da yake yi yana yin ta ne ga bayi waɗanda suke masu takawa to mun yi wannan bayani a wancan lokaci yau bahasin da zamu fara a kai shine abin da ya shafi zamantakewa da al'umma akwai waɗansu waɗanda la'alla waɗansu suna kiransu da sunan mufakirai wato ma'abuta tuntuni ko kuma tunani mai zurfi waɗanda suke daga ƙasashen turai waɗansu waɗansu ma daga ƙasashen musulmai ɗin akwai waɗansu tunane-tunane da suke ɗauke da shi cewa wai shi ɗan adam ma A Salatan, Allah subhanahu ta'ala tun fil azal da ya halicci ɗan adam ya halicce shi ne akan ya zo ya rayu da sauran jama'a ko kuma dama shi ɗan adam a Salatan bisa asalin halittarsa ba mutum ne ishtima'i ba wato ba mutum ne wanda aka halitta domin ya rayu da sauran jama'a ba a'a shi rayuwarsa ma dan adam zai iya rayuwa ne shi kadai ya kuma mutu shi kadai ba tare da ya rayu da kowa ba shin a bisa ɗabi'an dan adam yaya take ɗabi'ar tasa ɗabi'ar dan adam yadda aka halice shi Allah ya samar da shi an halice shi ne ya rayu da sauran jama'a ko kuma a'a shi a ɗabi'ansa ba ma ruwansa da kowa wanne ne hakika to a nan idan muka ce za mu buɗe bahasin bahasi ne mai zurfin gaske domin an rabu a cikin wannan tunani rabuwar da aka yi kuma la'alla tana da alaka ne da binciken da kowane bangare suka yi akwai waɗanda suka tafi kan cewa asalin ɗan adam ba mutum ne wanda aka halicce shi don ya rayu da jama'a ba wato babu wata alaka da mutum in an halitto shi yake da ita da sauran ababen halitta zai iya zama ya je rayu shi kadai a daji in ya rayu a daji ya mutu a dajin nan ya kuma zuwa ya koma zuwa ga Allah shi kadai irin waɗannan masu wannan tunanin musamman a ƙasashen turai suna da yawa waɗanda suke nuna cewa shi ɗan adam ma ruwansa ma da kowa shi yasa a wasu lokutan musamman ga waɗanda suke fita suna zuwa irin ƙasashe na turawa hatta ma a kasashen musulmai kai hatta ma a kasashen mu na wato afirka idan ka zo za ga wasu gurare wai ci gaba ne idan aka kai ci gaban ci gaba ci gaba sai ka ga an samar da wasu gurare da ake kira gra to rayuwar gra mafi yawa rayuwa ce irin ta turawa ta yadda kai da makocinka ba kuma san sunan juna ba ba ku san juna ba la'allama ba ku taba ganin juna ba ma kai ba ma wai makocinka ga gida ga gida ba a'a za ka iya samu gida guda ne kamar irin gidajen da ake masu dogon wa benaye za ga cewa akwai apartment apartment da yawa a cikin waɗannan wa gidaje ne daban-daban a ciki amma matakala ɗaya ake bi ko kuma irin abin hawa ɗin nan injin da ake shiga a hau ya kai mutane sama duk tare za a shiga amma in an zo an shiga din ko da kun kai ku goma a ciki kun zo kun shiga kun tafi kowa in ya tsaya a hawansa eh, injin ya tsaya a hawa na ɗaya ya buɗe to yan hawa na ɗayan na za su fito kowa ya shiga gidansa ya rufe ya sake tafiya a je hawa na biyu haka za a ci tafiya ko da ko hawa na arba'in ne duk waɗanda suke ciki haka za su ta tafiya a cikin wannan injin da aka hau ɗin mai ɗaukan mutane zuwa sama duk wani mutanen da ke ciki ba ruwan kowa da kowa ba wanda zai ce da wannan salamu alaikum ba wanda zai ce wannan ya sunanka ba a duk kuma suna rayuwa a wannan gini duk ginin gaba ɗaya tare suke rayuwa a nan suke bacci a nan suke tashi su fita irin wannan rayuwa ta turawa hatta a irin kasashenmu kamar yadda na mana bayani sai aka samar da wasu unguwanni wasu gra to sai ka ga a gra din ma gasu dai duk musulmai ne gara su wayancan a ce ba ma musulmai bane turawan da suke da irin wannan rayuwa a kasashen su amma a mu amma rayuwar guraren da muke duk musulmai ne amma za ga wai an ɗauko irin wannan rayuwa ta turawa wannan makocin bai san wannan sunan wannan ba wancan ma bai san su wannan wannan ba wai idan ma an samu wani wanda yake rayuwa a cikin gari ko cikin jama'a irin cikin jama'a tunda akwai taimakekeniya akwai zumunci a irin wannan rayuwar ce mutum wai sai ce shi yanzu idan yana rayuwa cikin jama'a ne sai ce kai a yanzu ya kamata ma dai tunda ya samu kuɗi bari ya koma gra ya samu wani wata unguwa ta gra ya koma da rayuwa ya je ya zauna a can domin a can ne zai fiye samun watayawa ba za a sa masa ido ba jama'a ba su da yawa ba ruwan wani da wani to sai ga ya tashi ya koma can to irin wannan nazariya din irin wannan fikira din irin wannan tunanin na cewa wai asalin dan adam an halicce shi ne shi kan kansa shi kadai ya rayu shi kadai saboda ka ba ruwansa da sauran al'umma kenan to kaga wannan wata rayuwa ce ko kuma wata irin fikira ce wacce aka ɗauko ta asalatan daga waɗansu waɗanda za ka iya kiransu ba su da alaƙa da addininmu na musulunci fikira ce wadda ta taso daga irin waɗannan turawan da ba su da alaƙa da jama'a ba su shi sa ga cewa rashin alaƙa su da jama'a da rashin alaƙa su da sauran al'umma kuma su kan kansu da suke rayuwa irin wannan rayuwar sai ga sun je kuma sun ɗauko karnuka waɗansu ma hatta 'ya'ya ba sa haifa sai su da ko ya ɗauko ma yana da mace ɗin sai su haihuwa sai su je su ɗauko kare suna kiwata kare da shi suke bacci akan gadonsu su masa wanka abin dai ake wa 'ya'ya haka suke wa karnuka to irin waɗannan jama'an duk wanda ya dubi yaran rayuwarsu rayuwa ce wacce take a bisa haƙiƙa su haka suke tsammanin cewa wai ɗan adam yake amma idan ka dawo zuwa ɗaya ɓangaren ɓangaren waɗanda su kuma suna ganin ɗan adam dolan dole ne ya rayu da jama'a yana buƙatar mutane kamar yadda mutane suke bukatarsa wato asalatan dan adam ishtima'i ne shi ba rayuwar individualism ne mutum shi kan kadai zai rayuwa irin wannan rayuwar ta kadaitaka ba irin rayuwar gra ba ba irin rayuwar turawa irin wannan wadda mutum makocinsa ma ba ruwansa da shi sunan makocinsa ma bai sani ba to irin wannan akwai bambanci tsakanin waɗannan fikirori guda biyu to a bisa addini mahanga ta addini tunda kowanne muna kawo fikirorin ne daban-daban waɗannan ga fikirorinsu waɗannan ma ga irin nasu tunanin to sai kuma mu ɗauki kowace fikira mu ɗora ta akan ma'auni na addini tunda dai mu kamar inda muka sani ne da mu da muke wannan shiri da kuma mafi yawa daga masu mu musulmai ne waɗanda kuma addinin nan shine fitila shine tushe shine kuma fitila saboda haka sai mu ɗauko kuma mahanga ta addini sai mu ɗora irin waɗannan tunani da irin wannan fikirori a kai mu tabbatar da cewa to shin abin da waɗancan suka ɗora a kai da irin tunanin da suke kai tunani ne wanda addini ya masa stamfi ya yadda da shi ko kuma ba haka ba ne shin rayuwa ta zamantakewa akwai ta a cikin addini ko kuma babu rayuwar zamantakewa in mun ci rayuwar zamantakewa kamar inda tun farkon wannan shiri muka yi ishara akai rayuwa wacce za ka rayu da sauran al'umma ban gishiri in baka manda cuɗe ni in cuɗe ka kamar inda bahaushe yake faɗa irin ta ce rayuwar zamantakewa din a irin wannan addini ya yarda da wannan rayuwar ko kuma irin wancan tunanin na waɗancan waɗanda suke ganin ɗan adam sai dai ya rayu shi kaɗai ba ruwansa da jama'a haka aka halitto shi shi kaɗai sai ya rayu shi kaɗai sannan ya kowa zuwa lahira shi kaɗai wacce ce a cikin waɗannan rayuwar ko kuma irin waɗannan fikirorin guda biyu wadda addini ya ainihin kiran mu akai ya kuma ɗora mu akai to insha Allahu wannan shine a bahasin da muke so mu kutsa a ciki to gashi dai a dan wannan shiri da muka fara yau din mun bujiro da fikirorin guda biyu ga wannan fikira ta can bangaren ga kuma wannan fikira ta wannan bangaren in Allah da ashirin mu na gaba za mu yi kokari mu ga to menene mahangar addinin mu na musulunci dangane da shi dan adam shin ɗan adam abin halitta ne da aka halitto shi domin ya rayu rayuwa ta zamantakewa ko kuma abin halitta ne da aka halitto shi domin ya zo ya rayu rayuwa ta kadai ta kashi kadai ba ruwansa da sauran al'umma za mu ga ainihin abin da addini ya ce da kuma irin mahanga mu ta addinin musulunci namu wanda insha Allah a hankali za mu shigo cikin bahasin kamar yadda ya kamata tare da taimakon ayoyin alkurani da hadisan manzo da na imamai alaihi salam to saboda ainihin lokaci ya ya yi mana halin nasu mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin da ƙarshe bari rufe shirin namu da shirin na afirka a yau afirka a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba yin nazari akan muhimman abubuwa da suke faruwa a nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai yada zango ne a ƙasar sudan za kuwa mu bita ne akan faɗi tashin da ƙasar ta gani a sha'anin mulki tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 da kuma juyin mulki na biyu da sojoji suka yi a shekara ta 2021 wanda ya sanadiyar raba hannun riga a tsakanin sojoji daga fararen hular da aka shigar da su a cikin gwamnati za kuma mu kawo muku shirin da cikin bangarori guda biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a ranar 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2021, sojojin ƙasar Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burhan suka yi juyin mulki karo na biyu, wanda ya sa suka kawar da duk wasu fararen hula da suke a cikin gwamnatin da suka kafa tun bayan kifar da gwamnatin Umar Hassan al-Bashir. a shekara ta 2019 a tashin farko sojojin sun kama firaminista abdullah hamduk wanda fara hula ne sai kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyar masu mukamai daban-daban lokacin da aka shiga watan nuwamba an kama wasu fararen hula ɗin da suka hada 'yan siyasa lauyoyi ma'aikata da kuma 'yan jarida sai shugabannin ƙungiyoyin da suke fafutuka domin ganin cewa an mayar da sojoji bariki nesa da mulki sannu a hankali sojojin suka ci gaba da kame mutane da dama wanda ta kai ga cewa duk wani wanda ya nuna ƙin amincewa da mulkin da suka yi an kama shi an kuma hatsare shi a wannan tsakani sai dai bayan gushewar lokaci an fara sakin wasu daga cikin farin hulan kama daga shi firaminista ɗin da wasu rafin jami'an gwamnati, shi dai firaminista da aka sake shi an kai shi gida ne aka yi masa ɗaurin talala sai dai an ci gaba da tsare shugabannin kungiyar nan ta izalatu tamkin da kuma ta halifin kowal hurriya wata gir daga cikinsu da akwai taha usman da babakar faisal da muhammad alfaqi ba a saki waɗannan mutanen ba sai a cikin watan afrilu na wannan shekara ta 2022 a cikin watan azumin ramadan kenan sai dai a tsawon lokacin da ake ci gaba da tsara waɗannan mutanen al'ummar ƙasar ta sudan sun ci gaba da fafutuka domin ganin cewa sun kawo ƙarshen mulkin soja baki ɗaya dama dai tun a shekara ta 2018 al'ummar ƙasar ta sudan suka kasance a fagen fafutuka sun kuma yi nasarar kawo ƙarshen gwamnatin umar hassan albashir sun kuma ci gaba da jajircewa domin ganin sojojin da suka kwace iko sun koma bariki abubuwa da dama sun faru a wannan tsakanin daga ciki har da kisan kiyashi da sojojin suka yi wa ɗaruruwan masu zanga-zanga da zaman dirshan a kan titunan birnin khartoum wanda ya ja mayar da martani mai tsanani daga ƙasashen duniya to saboda sojojin su kawar da abin da suka yi da kuma iya samun goyon baya daga kasashen turai da amurka sojojin sun ɗauki wasu matakai guda biyu waɗanda al'umma ƙasar suke ganin cewa suna cin karo da manufofin ƙasar na farko shine buɗe alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da buɗe tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu wanda ake tsammanin cewa zai kai ga kulla alakar diflomasiya a tsakaninsu kamar yadda wasu kasashen larabawan yankin tekun fasha irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain suka yi mataki na biyu da sojin suka ɗauka shine na biyan kuɗaɗe a matsayin diya ga waɗanda suka rasu a lokacin da alka'ida ƙarƙashin usama bin laden suka kai harin ta'addanci akan ofisoshin jakadancin amurka da ke kenya da kuma tanzania bisa cewa amurka ta shigar da sudan ɗin a ƙarƙashin sunayen ƙasashen da ke taimakawa ta'addanci saboda a lokacin usama bin laden yana waccan kasar a zaune miliyoyin daloli ne da dai sudan din ta biya kasar amurka a matsayin diya da sumbar cewa za a cire sunanta daga cikin kasashe masu taimakawa ta'addanci waɗannan matakan a wajen al'ummar sudan ba su ne abin nema a wajensu ba abin da suke nema shine kafa tsarin hukunci da gwamnati mai inganci a cikin gida wacce za ta kula da bukatun 'yan ƙasa to abin da ya faru a wannan tsakanin shine sai sojojin suka yi wa mulkin nasu na soja kwaskwarima da suka shigar da wasu fuskoki na fararen hula a ciki daga cikinsu da akwai shi abdullah hamduk wanda ya zama firaminista shi dai hamduk ya kasance ƙwararren matsayin tattalin arziki wanda ya samu saɓani da gwamnatin umar hassan albashir a lokacin mulkinsa saboda haka ya bar sudan ma bayan saɓanin da suka samu sojojin sun dawo da shi gida kuma suka ba shi mukamin firaminista to sai dai bayan gushewar shekara ɗaya zuwa biyu farin hular ƙasar da suke cikin gwamnati da kuma ita kanta al'umma ƙasar sun fahimci cewa akalar tafiyar da mulki ka kacokau a hannun soja take faran hulan nan ba komai ba ne illa an sa su a cikin gwamnati domin kwalliya don haka suka tsananta neman a ɗora ƙasa a kan turbar demokuraɗiyya da a kan ta ne suke fafutuka saboda rayuwarsu ta da kullum ta inganta lokacin da aka isa wannan wurin sojojin sun yanke hukuncin yin wani jin mulkin da shi ne ya kawo ƙarshen tarayyar da suke yi da fararen hula abdulhamid iwad wanda marubuci ne a cibiyar labaru ta africa press ya yi wani bayani da yake cewa in dalilan da sojojin ƙasar ta sudan suka kafa na kawar da fararen hula daga cikinsu a tare da suke a gwamnati da akwai cewa fararen hulan sun kasa wajen ɗura tattalin arzikin ƙasar turbar da ta dace hakanan kuma gajiyawa a fagen tabbatar da tsaro da siyasa bugu da ƙari janar burhan ya zargi faran hular da yi wa juyin juya halin al'ummar ƙasar fashi da kuma ƙwace dalili na biyu sojojin suka kafa na ƙwace mulki shine cewa sun yi alkawari za su shimfiɗa adalci ta hanyar shigar da ƙwararru a cikin gwamnati sai dai bayan gushewar rabin shekara daga wancan juyin mulkin babu ɗaya daga cikin alkawarin da sojojin suka yi suka cika muhimmi daga cikinsu shine na batun kafa gwamnati ta ƙwararru wanda shine lokaci mafi tsawo da aka ɗauka a tsawon tarihin sudan ba tare da gwamnati ba tsawon wannan watannin abinda sojojin suka yi shine kafa majalisar shugabanci da sake naɗa janar burhan a matsayin shugabanta sai kuma naɗa shugaban rundunar soja ta musamman muhammad hamdan duklo a matsayin mataimakinsa bugu da ƙari masu juyin mulkin sun kuma kasa wajen kyautata rayuwar tattalin arziki ta mutanen sudan wacce ɗaya ce daga cikin dalilan da ya sa ma suka yi juyin juhali kamar yadda shi ma suka yi alkawari cewa za su yi hakanan kuma matsalolin tsaro a halin yanzu sun ma ƙara tsanani inda kwanaki kaɗan da suka gabata aka sami wani fada mai tsanani a tsakanin larabawa da al'ummun yankin darfur wanda ya ci ɗaruruwan rayuka da yin ta'annaci ga dukiya mai yawa to yanzu bayan da aka saki dukkanin mutanen da aka kama fararen hula da suke rike da mukami a cikin gwamnatin yanzu abin da ake magana a kai shine ko a yanzu ko kuma nan gaba zai yi a sake dawo da wannan tarayya take tsakanin sojojin sudan din da kuma fararen hula domin ci gaba da tafiyar da sha'anin mulki kuma zuwa yaushe ne ma sojojin za su yi ban kwana da mulki baki ɗaya domin su koma bariki to wannan su ne wasu daga cikin abubuwan da za mu yi magana a kansu a fitowa ta gaba da dar ubangiji to kafin wannan lokacin muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio to sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jimu shirin daga inda muka tsaya. kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. to masu ware ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan kuma ban kwana da ku ganin lokacin da aka ɗirar da ya kawo jiki sai a tarbe mu an jima da rana domin jin mu dauke za da ɗan shirye-shirye amma kafin nan amma tahir amin da ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato tv 1ng a huta lafiya.